a duk lokacin da za a bada magani ɗaya biyu uku to insha Allah na hudu ba zai wuce kaji an ce maganin sanyi ba a maganin sanyi dole ne a yi ta bada shi kuma dole za mu yi ta karatu dole za mu yi ta bincike akan wannan matsala babba wadda take shiga cikin gida ta farraka gida ta raba masoyi da masoya ta sa gaba da kiyayya a cikin zamantakewa wanda wannan ya zamanto wajibi ya zamanto kowane jarumin bangaren mace da namiji su zamanto suna gyara kansu kalubale gare mu maza so da yawa matan nan suna kokari tsakani da Allah suna iyakar yin su duk lokacin da aka ce ga magani za ga mace ta yi kokari ta yi kokari ta yi ba shi an ji baka amince maybe da abin da za ta yi ba kai ka je ka nemo naka amma in dai za a zamanto ana cuɗanni in cuɗe ka ita tana da sanyin nan kai kana da shi ya zama to ba a magani tare to za a yi ta shan wahala ne a ya kamata wai bahaushe ya ce a guri tare a tsira tare wannan shine bayani shine kuma gamsasshiyar wato gamsasshiyar bayani za a ce ko me gamsuwa eh, eh, hausar ta zo shine gamsuwa da zai tabbata da soyayya da ƙaunar juna a tsakanin ma'aurata domin sanyin nan illarsa sai Allah sai iya abin da muka faɗa yanzu ga wani sabon maganin kamar yadda na bada na wancan namijin goro da citta da waye aka dingi kira ko mutta tafarnuwa din aka dingi kira alhamdulillah aka sa ana samun nasara na ba da shi yana nan media yana trending gaba ɗaya kowace social media alhamdulillah Allah shi karɓa mana Allah shi karɓa mana yanzu ga wani sai a kasa kunne da kyau a nemo abin rubutu ina faɗa ana rubutawa ko kuma idan na gama bidiyon sai ka sauke shi a wayarka ko ki sauke shi a wayarki kan ki kira ni ki ce min gaya min ya zan yi kaza kaza kan ka kira ni ka ce min gaya min ya zan yi kaza kaza gashi nan da yanzu sacin nayi ne karatu na rubuto shi gashi a rubuce ni kuma zan gaya muku saura ka kira da ka ce kuma in ɗauko littafin zuwa maka naka a waya ko in tura maka a whatsapp Allah shi datar da ku. na farko abu za ku samu abubuwa ne kamar haka za ki samu lemun tsami ko kina da ulsa ki haɗa wannan maganin sanyi lemun tsami ba zai tasiri ba lemun tsami za a samu ƙarami guda ɗaya sai a samo citta yar babba haka ya citta ita ma a samu guda ɗaya sai a samu kanunfari kamar karamin cokali a aje shi a gefe sai a samu kimba tana nan shi ma yayan fari ne duk inda ake sai fari akwai kimba su ma sai a samu kaba kwara biyar sai a aje gefe to za ki haɗa citta a fari kimba waɗannan abu uku za a haɗa su wuri guda wato sai a dafa za a yanka wannan lemun tsamin da na yi magana kika sa cittakki guda ɗaya kika kankare ta kika yayyanka ta sai ki ɗebo kanin fari ƙaramin cokali sai ki zuba sai ki ɗauko kimba ƙwara biyar sai ki zuba sai ki ɗauko wannan lemun tsami ƙwara ɗaya ƙarami sai ki yayyanka sai ki haɗa sai ki zuba kayanki a cikin tukunya idan kai ne namiji kai kaɗai za ka yi ga yadda za ka yi in ma bayarwa za ka yi a maka ga yadda za ka yi sai a ɗibi ruwa ruwa lita uku lita uku ina fata an fahimta 3 lita ko kuma 2 lita duk wanda aka sa zai yi abin da ya sa idan aka sa lita uku zai ɗanfi amma idan ka haɗa lita biyun ka ji yana da ƙarfi to sai a ƙara ruwa lita ɗaya a ƙara ruwa sha amma dai a sa dai lita uku ya fi sai a dafa a tafasa shi a tafasa shi sai a tace sai a zuba ruwan a wani guri a bar shi sai a rika ɗibar ƙaramin kofi da safe ana sha bayan an karya sai a ɗibi ƙaramin kofi da daddare bayan abinci sai a sha su biyu a rana idan ya ƙare sai a ƙara samu waɗancan kayayyakin da na faɗa sai a haɗa wannan haɗin zai magance maka kowane irin sanyi da ke cikin jikinka kowane irin sanyi kun san nau'o'in sanyi suna da yawa sanyin mara abin da ya shafi sanyin mara kai wannan haɗin abin da ya shafi zafin fitar fitsari kai wannan haɗin abin da ya shafi yoyon fitsari kana fitsarin wani ya fita wani bai fita ba ya rika zuwa yana dawowa a yi wannan haɗin wannan haɗin yana wanke dattin mara duk wani musamman ga wanda ba su da iyali dattin mara wanda masu yawan mafarki wanda mani ɗin wani zai fito wani zai koma da sauransu zai wanke maki mara ki tas zai wanke maka mara ka tas wannan haɗin wannan haɗin yana maganin amosani amosani da yake fitowa daga kai ya rika saukowa ido yana sa maka ƙaiƙayi na ido ko ƙaiƙayin kunne ko ƙaiƙayin wato dasashi ko kuma idan ka je wanke haƙori ya rika jini wannan haɗin da zai amfani da shi wannan haɗin yana maganin ƙaiƙayin jiki bayan mutum ya fito wanka zai ji jikin shi yana kaikayi kuma ba wai wani abu ko ƙuraje ya ga wasu ƙananan ƙuraje suna fesowa idan ka ci gaba da wannan haɗin duk wannan abin zai tafi cikin yarda Allah mura mai ƙarfi mai daskarar da majina a kirji yi wannan haɗin waɗannan abubuwa da muka lissafa muku ku ci gaba da haɗa su kuna amfani da su zai taimake ki zai taimake ka sannan yara daga yaro ɗan shekara goma sha biyu har zuwa ɗan shekara biyu za a rika ɗiba cokali uku ne babba na cin abinci da safe da daddare cokali uku da safe cokali uku da daddare haka za a rika ɗiba ana ba yaro daga shekara goma sha biyu abin da ya kasa muna fatan za ku gwada idan kun gwada kun ga yayi to a sanar da al'umma annabi duk inda suke su ma su gwada muna fatan kuma za a gwada kana manta da subscribe da sharing da comment da danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen da za mu dora muku insha Allah muna muku fatan alkhairi Allah ya muku albarka ma'asalam